This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Yau Litinin 17 ga watan Fabrairun shekarar 2025. Mahmud Lalo ne tare da Murtala Faruk Sanyin a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi uku kenan agogon Ghana. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanin labaran duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka mako Rubio ya kai ziyara a kasar Saudiya a wani bangare na rangadin yankin da ya hada da shirin tsagaita wuta tsakanin isra'ila da hamas shugaban faransa emmanuel macron na shirin karbar bakuncin kungiyar shugabannin kasashen turai domin tattaunawa kan halin da ake ciki a ukraine a daidai lokacin da ake fuskantar sauyin matsayar amurka kan rikicin wani harin 'yan bindiga kan wani sansanin soji ya yi sanadiyar mutuwar sojoji shida a arewacin kasar benin to labaran duniyar kenan a cikin shirin har ila yau za ku ji cewa gwamnatin jihar ondo a najeriya ta tabbatar da barkewar cutar zazzabin lasa lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutum sama da goma to koyaya alamomin wannan cuta suke alamomin sun hada da ciwon jiki zazzabi da kuma zubar jini daga hanci ko baki ko kuma ta hanyar dubura ko ta hanyar farji na namiji ko na mace To a Najeriya har ila yau masana na ci gaba da bayyana ra'ayi mabambanta bayan da hukumar lamuni ta duniya ta fitar da wani rahoto da ke cewa hanyoyin kudaden shigar kasar ya ragu tsakanin shekaru goma da suka gabata. Masana'antunmu baki daya kara mutuwa suke yi. To da haka kuma wanda muke saye ake amfani da shi a cikin gida ana shigowa da su ne daga waje ba ana sarrafa su a nan ba ne. muna kuma tafa da shirin ilimi garkuwar dan adam wanda zai leka jamhuriyar Nijar inda a wannan makon za ku ji cewa hukumomin kasar sun haramta wa ɗaliban sakandare amfani da wayar salula a makarantun kasar. Tamma fa duka waɗannan za su zo muku ne bayan mun kammala da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Sakataren harkokin wajen Amurka mako Rubio ya kai ziyara a kasar saudiya a yau litinin a wani bangare na ran gadin yankin wanda ya hada da mai da hankali kan tsagaita wuta tsakanin isra'ila da hamas ana sa ran rubio zai gana da yarima mai jiran gado na saudiya muhammad bin salman a daidai lokacin da saudiya da sauran kasashen larabawa ke nuna adawa da shawarar shugaban amurka donald trump na kwashe falasdinawa daga gaza Trump ya ba da shawarar cewa Falasɗinawa su koma makwabtan ƙasashe yayin da Amurka za ta mamaye Gaza tare da sake farfado da yankin. Da alama wannan yunkurin zai iya kawar da fatan Trump na ganin Saudiya ta daidaita alaƙa da Isra'ila. Matakin da mahukuntan Saudiyar suka ce ba zai auku ba, matukar ba a samar da wata hanya ta kafa ƙasar Falasɗinu ba. Amurka ta amince da manufofin yaƙin Isra'ila a Gaza a ranar Lahadi, inda Rubio ya ce dole ne a kawar da Hamas. kuma ba za ta ci gaba a matsayin rundunar soji ko kuma dakarun gwamnati ba shugaban faransa emmanuel macron na shirin karbar bakuncin kungiyar shugabannin kasashen turai a yau litinin domin tattaunawa kan halin da ake ciki a ukraine a daidai lokacin da ake fuskantar sauyin matsayar amurka kan rikicin da kuma shawarwarin da jami'an amurka suka bayar na cewa turai ba za ta shiga tattaunawar zaman lafiya ba daga cikin waɗanda ake sa ran za su halarci taron har da shugabanni daga kasashen birtaniya da jamus da italiya da poland da spain da netherlands da kuma denmark shugaban kungiyar kawancen tsaro ta nato marco rute da shugaban majalisar tarayyar turai antonio costa da shugaban hukumar tarayyar turai ursula von der leyen su ma duka za su halarci taron a cikin 'yan kwanakin nan shugabannin kasashen turai sun yi alkawarin ci gaba da marawa kasar ukraine baya ciki har da prime minister birtaniya keir starmer da ke cewa gwamnatin sa shirye take ta tura dakaru zuwa ukraine a matsayin wani bangare na rundunar wanzan da zaman lafiya bayan yaƙi prime minister sweden of christensen ya faɗa a yau litinin cewa ƙasarsa ba za ta yanke shawarar ƙin ba da gudunmuwar dakaru ga rundunar wanzan da zaman lafiya ba da ke da aiki bayyananne wani harin da 'yan bindiga suka kai kan wani sansanin soji ya yi sanadiyar mutuwar sojoji shida a arewacin ƙasar benin inda dakarun gwamnati ke kokarin dakile hare-haren kan iyaka da kungiyoyin tsatsauran ra'ayin islama dauke da makamai suke kaiwa in ji kakakin rundunar a rangamar da aka yi a ranar asabar ta kuma yi sanadiyar mutuwar 'yan ta'adda goma sha bakwai ebenezer humfoga ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na reuters a yammacin jiya lahadi ba tare da yin karin bayani ba harin ya biyo ne bayan kashe sojoji da dama a cikin watan janairu a wani hari da aka kai kan yankin alebori da ke arewacin kasar wanda ke kan iyaka da jamhuriyar Nijar da Burkina Faso da ke fama da tashe-tashen hankula. Jamhuriyar Benin da makwabciyarta kasar Togo da ke gabar teku duk sun fuskanci hare-hare a cikin 'yan shekarun nan yayin da kungiyoyin da ke da alaka da IS da al qaeda suka faɗaɗa su a yankin da ke tsakiyar yankin Sahel na yammacin Afirka zuwa arewa. To nan gaba kaɗan za mu kawo muku ƙarashin labaran duniyar kafin nan bari mu duba wasu daga cikin rahoton da muke tafa da su. A Najeriya gwamnatin jihar Ondo da ke kudu maso yammacin ƙasar ta tabbatar da ɓarkewar cutar zazzabin lasa lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane goma sha biyu yayin da wasu ɗari da sha biyu suka kamu da cutar. Daga Ibadan ga rahoton da Hassan Umar Tambuwal ya aiko mana. Gwamnatin jihar Ondo ta tabbatar da barkewar zazzabin lasa fiba a jihar inda ya yi sanadiyar mutuwar mutane goma sha biyu kuma mutane ɗari da goma sha biyu suka kamu da cutar ta lasa. Gwamnatin jihar Ondo ta tabbatar da mutuwar mutanen goma sha biyu ne a wata takardar sanarwa da babban sakatare a ma'aikatar kiwon lafiyar jihar Ondo Dr. Adenira Ikuomola ya sanya wa hannu. Tun farko babban mai ƙididdiga wato statistician general na jihar Ondo Olush Shola Ajayi ya ce jihar tana da ƙididdigar maras lafiya da ta yi kama da zazzabin lasa fiba har mutane 357. Dr. Bello Magaji Arkilla Sakkwato ƙwararren likita ne a Najeriya. Zazzabin lasa rashin lafiya ce wada wani virus da aka ce ma lasa virus ka kawo wa kuma lasa virus a Najeriya an ka fara samun shi. Wani ƙauye da aka ce ma lasa a ƙasar Borno. Yana cikin rashin lafiyan da aka ce ma viral hemorrhagic fever wato zazzabin da wasu kwayoyin cuta na virus ƙananan hantu suke kawa kuma suna dalilin da an ma rasa rayuka rashin lafiya ce wadda idan ba a gano da wuri ba gaskiya tana lahani ga rayuwar adama. wannan rashin lafiya ce wadda aka fi ta ko ake samun ta a kam a afirka ta yamma to dakta wannan cuta ta lasa fiba ko zazzabin lasa fiba ba a samun su a kasashen turai da kuma irin gabas ta tsakiya kasashen larabawa a'a ba samu su To yawanci ana ganin cewa wannan cuta ana alakanta ta da beraye. To ko akwai wani kwaro ko tsuntsu ko wani naman daji da ake samun wannan cuta ta lasa gare shi banda bera? A'a ko beran ma ba ko wani bera ba akwai beran da aka ce mastomis telensis wani bera yana da mamma kamar na na kari haka gudan masu yawa a kasa gare shi ah, shine kuma nan arewan afirka ta yamma ake samun wannan berayen kamar a nan najeriya wani yanki ne aka fi samun zazzabin lasa ba? gaskiya a najeriya ko wace jiha ana samun shi ba wani yanki da za a keɓance a ci an yi samun shi nan ko can ko arewa ko mai ko ina a najeriya ana iya samun wannan rashin lafiyar to menene alamun zazzabin lasafi ba? na farko yana da kyau ka fahimci cewa wahi yau mutanen da wannan cutar ka samu ba su fitowa da alama ko ɗaya za su yi su warke ma ba a san sun yi ba to wasu kashi goma sha biyar cikin ɗari za su fito da alamomin ta alamomin sun haɗa da ciwon jiki zazzabi da kuma zubar jini daga hanci ko baki ko kuma ta hanyar dubura ko ta hanyar farji na namiji ko na mace to idan aka kai ga wannan zubar jinin za ka tarar da cewa kenan rashin lafiya ta riga har ta kai misali ta taba sassan jiki waɗanda suke kula da harkan kula da jini kamar su anta su koda da sauransu haka. Dokta me ya kamata mutum ya yi idan ya ga alamun kamuwa da lasafi ba a jikinsa? To na farko dai ya garzaya asibiti sannan su kuma asibiti sai su yi kokari su tabbatar da haka idan aka tabbatar da haka to za a keɓance shi domin gudun kada wasu su samu sannan za a yi kokari a gano yan uwan shi yan akwai wanda cutar ta harba kafin ta fara fitar da alamomi domin su ma a keɓance su a haza su akan maganin da ya dace. A can baya ma zazzabin lasa fiba ya sha kashe mutane tare da sanya wasu mutane jinya a sassan Najeriya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan Umar Tambuwal ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya. wani gini da ya ruguje a babban birnin kasar masar ya yi sanadiyar mutuwar mutane goma tare da jikkata wasu takwas a yau litinin yayin da wasu da dama suka ɓace a ƙarƙashin baraguzan ginin kamar yadda kafafen yadda labaran ƙasar suka ruwaito a aiki da motocin ɗaukar marasa lafiya zuwa wurin da lamarin ya auku a unguwar ma'aikata da ke kirdasa inda jami'an tsaron farar hula suke neman mutanen da ake tunanin sun ɓace a ƙarƙashin baraguzan ginin a cewar jaridar al-akhbar al-yawm wasu shaidun gani da ido sun fadawa a kafar yada labaran gwamnatin kasar cewa fashewar tukunyar gas ce ta haddasa rugujewar ginin kuma 'yan sanda na ci gaba da bincike ana aiwatar da ka'idojin gini ba kamar yadda ya kamata ba a cikin babban birnin na alkahira mai mazauna sama da mutane miliyan 26 garin ya sha fama da munanan rugujewar gine-gine da dama a cikin 'yan shekarun nan saboda taɓarɓarewar yanayin wasu da kuma rashin bin ka'idojin gine-gine. kasar china ta kaddamar da wani sabon zagaye na tuntubar diflomasiyya ga kasashen turai a daidai lokacin da ake samun tsamin dangantaka tsakanin amurka da ƙawayenta na turai a yayin da manyan jami'an amurka da shugabannin kasashen turai suka yi taho mu gama kan batutuwan da suka hada da ɗabi'u da demokuraɗiyya da kuma ukraine a taron tsaro na munich a ƙarshen mako ministan harkokin wajen china wang yi ya yi ganawar ƙawance da manyan jami'an kasashen turai da dama ciki har da jami'an harkokin waje na kungiyar tarayyar turai kaja kalas da shugabar gwamnatin jamus olaf scholz da sakatare janar na kungiyar nato mark rutte a yayin ganawarsa da kalas a ranar asabar wanga ya ce babu wata muhimmiyar takaddama ta ra'ayi ko rikice-rikicen yanki na siyasa tsakanin china da eu ya kara da cewa beijing tana goyon bayan duk wani yunkuri na samar da zaman lafiya kuma tana goyon bayan turai wajen taka muhimmiyar rawa a cikin tsarin shawarwarin zaman lafiya game da yaƙin ukraine kalaman na wang sun ci karo da sukar da mataimakin shugaban amurka jd vance ya yi wa kasashen turai a gaida murtala faruk sanyina da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a Najeriya har ila yau ana masana na ci gaba da bayyana ra'ayi mabambanta bayan da hukumar lamuni ta duniya ta fitar da wani rahoto da ke cewa hanyoyin kudaden shigar kasar sun ragu. A cewar rahoton kudaden sun ragu ne daga maki 6.3 a shekarar 2014 zuwa maki 2.9 a shekarar 2024. Farfesa Dimis Inusa mai lafiya na Jami'ar Jos ya yi mana ƙarin bayani a tattaunawar da suka yi da Alheri Grace Abdu. mutane sukan duba abubuwan da suka faru a shekarun baya abin da nake so mu faɗa miki a moyan tsimi da tanadi wato economics shine wani lokaci su 'yan siyasa in suka hau mulki suna da nasu abin da manufa daban wanda wani lokaci ba lallai ya yi la'akari da abin da ainihin abin da ya kamata a yi yayi ba domin su masu cimma burinsu. zan baki misali shugaban kasa in ya hau sai ya nemi kuɗi ko kuma ya ciwo bashi ba ƙaramin bashi ba kamar yadda aka yi a lokacin su baban gida misali sai ya fitar da wannan kuɗin ya bayar aka yi amfani da shi kowa zai gani kamar akwai arziki ne a ƙasan ko ina akwai arziki in lokacin da biyan bashin nan ya fara a lokacin shi kuma wannan shugaban ya sauka baya kan mulki sai kuma lokacin biya ya yi to aka fara biyan ya mulki ba gara wancan irin wayannan abubuwa suna faruwa ba za mu dawo kan shi bola ahmed tinubu lokacin da ya ɗauka da ya karbi mulki i lalle ya yi maganan tallafin mai kuma kukan maganan tallafin mai ba a kansa aka fara ba an daɗe ana yi buhari ya yi kuka a kansa kwarai da gaske to an sami matsala yi tallafin mai ana bayarwa kuma 'yan najeriya sun ji daɗi ba su kaɗai ba har da wayanda suke muka iyaka da su suna cin moriyarsa domin su 'yan kasuwa in sun karɓi wannan tallafi a farashi mai rahusa sai su ɗauki man kuma su kai wayansu wurare su sayar wani lokaci ga a najeriya ma ga ana layin mai amma kuma ka ga ƙasashen da suke kusa da mu ba a wannan layin to wannan duk ya haɗa ga baki ɗaya to lokacin da bola ahmed tinubu ya hau shi ya duba wani abu ne wanda yana da wuya wani ya hoɓasa ya ce zai cire kuma ya zauna lafiya ya yi maza maza ya yi a lokacin da ya yi shi yana gani yana sauri ne amma kuma matsalar da aka samu shine ba a sa waɗansu abubuwa a ƙasa waɗanda suke za su zama kamar abubuwan da za su taimaka su kawo tallafi bayan da an cire wancan babban tallafin domin ya taimaki mutane ba kuma akwai wani abu da ba yi la'akari da shi ba maganan gdp wato na tattalin arziki na ƙasa da ake magana a kai mm. ya danganta ga menene muke sarrafawa idan kuwa ba a yi haka ba bayan da za a yi a ci gaba domin To idan ana maganan abin da muke sarrafawa dinnan menene muka daina yi da ya kawo wannan babba koma baya? Eh to akwai abubuwa da yawa da aka daina yi wanda daman ana yi. Kamar misali masana'antunmu baki daya kara mutuwa suke yi. In ba wayannan kwanaki wayannan watanni shine ana maganan ah, waɗansu sun fara farfadowa ba daman gabaki ɗayansu mutu To da haka kuma wanda muke saye ake amfani da shi a cikin gida ana shigowa da su ne daga waje ba ana sarrafa su a nan ba ne. Muddin kana ƙasa wanda abin da za ka yi ciwo abin da za ka yi amfani da shi abin biyan bukata kai ba ka sarrafawa sai dai ka sayo daga wani guri ba yanda za a yi tattalin arzikin ƙasar ka ya tashi. Domin abin da muke sarrafawa shine zai inganta masana'antunmu zai iya ba da gurare na samun aiki ga mutane in suka sami aiki kuma za su sami kuɗin shiga su masu biya bukata to duk waɗannan abubuwa babu su da su ne ya kamata a lura da su in aka lura da waɗannan abubuwa arzikin ƙasa gaskiya zai tashi Farfesa Dimis Inusa mai lafiya na Jami'ar Jos masani a fannin tattalin arziki a Najeriya. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49,60 da kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kalji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam. A cikin shirin namu na yau za ku je matakin da jamhuriyar Nijar ta ɗauka na hana amfani da wayar salula a makarantun sakandare da ke faɗin ƙasar. A kuma za mu ji martanin iyaye a jamhuriyar Nijar ɗin da kuma Najeriya. Naku baban yaji burin ke fatan za a yi sauraro lafiya. Bisa tattalin neman sani kowanne a maza da mata don ne cewa. A kwanakin baya ne dai jamhuriyar Nijar da ba da umarnin dakatar da amfani da wayar salula a makarantun sakandare lamarin da ta ce zai taimaka wajen inganta koyarwa a irin waɗannan makarantu sabanin yadda yanzu ake barin ɗalibai suna gararamba da wayar salula a makarantu. karantu da ma azuzuwa abinda kuma ke ɗauke musu hankali wakilinmu na agadas hamid mahmud ya ji ta bakin hukumomi da kuma wasu iyaye game da wannan mataki na gwamnatin kasar kade abinda malam agali da ke zama jami'in ma'aikatar ilimi a arewacin nijar ke cewa lalle gwamnati ta haramta eh, salula cikin eh, dora kawa yi eh, kwalkin na wannan tabbata haka ne ya mataki yake shi dai mataki yanzu mu a abin da suka ce mana an yaro ko yarinya ta kawo salula cikin ekwal kama ne za a yi a rike in ya so a kira uwayenta a mika musu salula ko directrice ta in aka ga uwayen wanda ba sa harka salula na sai directrice ta rike sai zuwa gabacin can sai a bata eh sai lakwal ta karin ya so sai a bata kamar shi matakin ya shafi dukkan lakwaloli da koko akwai wuraren da ya shafa ba shi mataki ya shafi duka ikuloli na na nishirkin duka ko ina a shafe su yaro karami bai kamata ba ya kawo salula cikin illa kula abu ne wanda lalle doka ta hana shi wannan bai kamata ba wannan haka nan ne an doki mataki sosai wallahi bisa wannan abu bayan kafa doka kun samu yaran da suka shigo da salula wanda kuka kama mun dan kama su yara yan mata ne wanda suka dan balaga ne a abun da na lokacin da na gani wanda muka taba kama su yawancin duk balagagge ne sisir eh, tunda salular da muka yi wanga kin kiya mun ga abu diya cikin ta sai dai ba a wani ramtar fadar kamar kun gargadi mushinan da su fulka fallasa su su yara waɗanda ke shigowa da salula? Eh, kware ku mun gargadi mushanni mushanni su da kansu duk madam mun ta shiga cikin kalasin ita da kanta ta ga yaro ko yarinya da salula tana kama ta da salula akwai illoji gare ta tunda ya ga salula ne surtu ayan mata kina da nan ne ake halaka su bannin salula kina halaka ayan mata diya kenan ba mu wata nan gaba abu ya ci gaba a ci gaba da eh, wannan abu wannan bai da kyau kamar mafarin daktar da salula yana da nasaba da satar amsa kamar wata jarba haka wannan kwarai yana da masabar da tirishe eh, an samu ko ga examen ma an taba samun examen wanda yara eh, ga salula ke ba su response ya so sai su sa wannan tabbat haka ne ana samun yara tirshiri bisa salula kenan yaro in yi wani ko eh, wani an foka bilar bai san mokin ba zai yana diba salula ya sai ya ba da response ke yanzu idan kuka kama su yaran menene kuke musu kuloli duka na nijar kenan kowace komin akwai inspector de police wanda kowace sahiya yana gewa ya cika ya kuloli kinna to nan ne duk muka ga abu ga yaro nuna inspector kina ke faɗi ma kuma kullun yana kula da ikulolin duk yaron da yayi wani abu bisa abin da doka ta hana muna faɗi ma inspector inspector sai ya sa abin da zai tuni dai kungiyoyin iyayen yara suka yaba da wannan mataki sani iro mamba ne a kungiyar wani wanda muke jiran aishi ba yau ba abin nan yake cimantowa kwarya tunda ba daidai ba ne ka ga yaro karami da sadula ko yarinya karama da sadula ta wajen jika ɗari biyu ko ɗari da hamsin ko ɗari kuma a cikin makarantu suna aiki da su saboda in kashe ko cikin makarantar nan ba aiki suke ba ta nan da na sadulan suke yi a ga kawai don haka ya kamata eh, dama a ɗauki lokacin da wuri kuma ina son in jawo hankalin mushin eh, malaman makarantun su rike wannan doka ta tafi tsakanin da Allah in an samu yaro da sadula a hannunsa a amshi in ma ba aje ta ba har karshen karatu a damka mu a kira baban shi a damka masa ita to gobe in muka same shi da sadunan nan za mu dandake shi ko kuma za mu kore shi shi ya kamata dama irin wannan abu kamar wace irin illa ce wai salula take da ita salula tana da illoli da tana da gyara tana da illoli saboda illa da ke gare ta yaron da ke da ita yana karatu gaskiya bai tsaya karatu salula take dauke mai hankali ta kuma tana kawo abubuwa wanda yake ba tarbiyoyin ne na musulunci yara kaga suna kallon abubuwa iri wani abubuwan harkokin ba da wani ne to kaga ba a daidai ba shi yake kawo ma yan mata su ƙara lalacewar tare samari. kamar tana kawo nakasu ga bangaren da ya shafi ilimi musamman a cikin makarantu ganin cewa yara salula za ta ɗauke musu hankali sosai. ai ba a ma magana abin da ka kai in baka devoir ka tsaya kana danna salula har lokaci yayi ba kare ba to gobe aka tambaye ka me zaka wadi ka gani kenan ba da kwai ba ta lokaci ga salula da kwai rage ilimi kwarai a tafiyar da salula a cikin makarantu bismillah. kamar a matsayin ku na kuwaye yara ta ina za ku ba da gudunmawa domin ganin cewa wannan matakin ya samu ko kuma an samu a yi aiki da shi zan ba da gudunmuwa sosai ta ci da samun su malaman da suka tare su don da ka samu ba kudin bane muke tare da yara amma su malamai suna tare su don ku za mu matsawa duk yadda za a yi in sun sami yaro da ita sabu da amshi ta eh, tun da su malamai su suke tare da yara nan kullum sahi da mai da wannan mataki dai da aka ɗauka a jamhuriyar Nijar ya samu yabo daga Najeriya inda malamai da iyaye suke son barka tare da kira ga gwamnatin Najeriya ta dauki irin wannan wannan mataki kamar da yadda ake ɗauka wasu ƙasashe na duniya malam muhammad sani wani tsohon malami ne a ƙasar wayannan dokoki suna da amfani sosai musamman mu a gare mu malamai muna dubawa musamman ma illolin abubuwan kaga yawanci makarantun mu ba makarantu bane irin na tura da akwai abin da muke cewa cctv wanda duk inda kake ana ganin ka ana sanin me kake yi to sai ka tarar cewa yara ne a secondary school yanzu tunda shi internet a ah, kowaya salula ba kamata da ka'idar kare ɗalibi daga abin da zai iya gani kai malami ba za ma ka san me yake iya gani ba in yana da wata ɗabi'a can da yake yi can a wajen makaranta a batta a wajen makaranta amma in an shigo karatu a yi karatu to yawanci sai ka tara cewa ba karatun ake ba wannan ɗabi'a da ake ta yi ita aka taho da ita cikin makaranta ake yi saboda haka sai ka iya kowa kana koyarwa ma ka zo kan yaro ka tsaya bai san ni ba yana nan yana ta kalle kalle ko yana maganganu ko yana hira da wata budurwa budurwa ko yana hira da wani abubuwa da yawa irin wa'annan to wannan doka gaskiya tana da amfani sosai inda mu kan mu najeriya za mu iya sa hali mu tsare yana abubuwan duk za su taimaka saboda banda ilimi yanzu an sake shi sagaga yanda mutane suke gani babu ka'idodi da akwai ka'idodin da za su tsare wasu abubuwa gaskiya da abin zai tasiri amma fatan mu sa a kawo abin da zai tsare tarbiyyar yara da shiryar da su akan hanyar da take mai daidaiciya daidai da ilimin da ake ba su. sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin Ahmed Mahmud wakilinmu na agadarsa a jamhuriyar Nijar da kuma Julie Ladies Gresham naku Babangiji burin ke cewa huta lafiya sai wani makon. ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo musulminku jama'a ke gaida baban gida jibril yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. ra'ayi na farko ra'ayinka ne suleiman alhaji buhari jihar da magaram a jamhuriyar nijar kace yanzu kunnuwa al'ummar kasar mu Nijar yana kan babban taro na kasa domin jin inda kasar mu ta dosa da kuma shata da jawalin rikon ƙwarya to amma muna so ƙungiyoyin farar hula da suka halarci wannan taron su yi magana kan 'yan kasuwa da ke tsananta wa talakawa da kuma kawo sabbin kamfanonin sadarwa daga kasashen waje don wallahi waɗannan kamfanonin sadarwa na airtel da zamani da maudi afirka suna zaluntar mutane allah ya kyauta sai kuma musa malam indu kazawai mai cewa muna fatar wannan babban taro da yake gudana a mu niger a tashi lafiya ra'ayi na gaba ra'ayinka ne hassan dogon faci ba tsari jihar katsina kace muna yaba gwamnan jihar katsina malam dukka umar da akan ba da aikin gyaran tituna na cikin garin ba tsare da ya yi babu shakka lalacewar hanyoyin yana daga cikin abin da yake ci mana tuwo a kwarya duba da yawan hadura da ake samu sakamakon lalacewa hanyoyin muna fatan allah ya sa a kammala lafiya ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu dama karantowa yau ra'ayinka ne shehu adamu rijau kace ga azumi ya kawo jiki gashi aljihun talakawan najeriya duk ya bushe shugabanninmu wallahi ku ji tsoron allah domin dai mutuwa na nan tana jiran kowa to ra'ayoyi da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantawa a gaida alheri grace abdu yanzu kuma ga labaran duniya a takaice Wato Mahmud a takaice sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya kai ziyara a kasar Saudiya a yau Litinin a wani bangare na ran gadin yankin wanda ya hada da mai da hankali kan tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas. Ana sa ran Rubio zai gana da yarima mai jiran gado na Saudiya Mohammed bin Salman a daidai lokacin da Saudiya da sauran kasashen Larabawa ke nuna adawa da shawarar shugaban Amurka Donald Trump na kwashe Falasɗinawa daga Gaza. shugaban faransa emmanuel macron na shirin karbar bakuncin kungiyar shugabannin kasashen turai a yau litinin domin tattaunawa kan halin da ake ciki a ukraine a daidai lokacin da ake fuskantar sauyin matsayar amurka a kan rikicin da kuma shawarwarin da jami'an amurka suka bayar na cewa turai ba za ta shiga tattaunawar zaman lafiya ba daga cikin waɗanda ake sa ran za su halarci taron har da shugabanni daga kasashen birtaniya da jamus da italiya da poland da spain da netherlands da kuma denmark wani harin da 'yan bindiga suka kai kan wani sansanin soji ya yi sanadiyar mutuwar sojoji shida a arewacin kasar benin inda dakarun gwamnati ke kokarin dakile hare-haren kan iyaka da kungiyoyin tsatsauran ra'ayin islama dauke da makamai suke kaiwa in ji kakakin rundunar a rangamar da aka yi a ranar asabar ta kuma yi sanadiyar mutuwar 'yan ta'adda goma sha bakwai kamar yadda mai magana da yawon rundunar soji ebenezer honfoga ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na reuters a yammacin jiya lahadi ba tare da yin karin bayani ba. wani gini da ya ruguje a babban birnin kasar masar ya yi sanadiyar mutuwar mutane goma tare da jikkata wasu takwas a yau litinin yayin da wasu da dama suka bace a ƙarƙashin baraguzan ginin kamar yadda kafafen yada labaran ƙasar suka ruwaito a aiki da motocin ɗaukar marasa lafiya zuwa wurin da lamarin ya auku a unguwar ma'aikata da ke kardasa kasar china ta kaddamar da wani sabon zagaye na tuntubar diflomasiyya ga ƙasashen turai a daidai lokacin da ake samun tsamin dangantaka tsakanin amurka da ƙawayenta na turai yayin da manyan jami'an amurka da shugabannin kasashen turai suka yi taho mu gama kan batutuwan da suka hada da ɗabi'u da demokuraɗiyya da kuma ukraine a taron tsaro na munich a karshen mako ministan harkokin wajen china wang yi ya yi ganawar kawance da manyan jami'an kasashen turai da dama masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi takwas da rabi kina agogon ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah ya kai mu idan ana so a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata za a iya zuwa shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin yin hakan murtala faruk na ne ya taya ni gabatarwa sai fi wani wa mayi nan dudu da ta haɗa mana shirin da kuma mu patrick daya da ya daidaita sauti a madadin su ne mahmud lalo nake cewa mutara a shirin namu na dare amma kada ku nisa domin ga shirin yau da gobe.